من الشيطان القرآن من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وبلغ به الأمة وجعل في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد أمام المسلمين da muka samu a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin abdullahi bin masud radiyallahu anhu a nan cikin garin audi tare da manyan manyan malaman mu da alaramomin mu da yan adalin mu sauran jama'a baki daya musamman shekha doktor alarama amir ibrahim abu allah ya saka ba kai tare da shugabannin mu na kungiya a nan garin audi yau muna biyar watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kurba ba ne shekara da daya da dari hudu da arba'in da uku da ya yi daidai da yau daya yau a suna shida shida da watan hudu miladiyya haihuwa annabi isa alaihi salatu wasalam in saha shekara dubu biyu da ashirin da biyu na fatan Allah ya kuma jagorantar da wannan karatu idan ba ku manta ba karatunmu da jiya mun fara tura ta biyu sosin basara yayin da muka kwana aya ta biyar a cikin wannan tura yau kuma za mu tashi aya ta shida insha Allah ta'ala malam bismillah sauki إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم تنذرهم لا يؤمنون الله هو كتير فرشي يا من بياني kashi na farko daga cikin mutanen da manzon Allah ya kama a cikin garin Madina mu'minai zalla wanda suka da imani na gaske zuciyar suna cike da imani su ne na farko da Allah ya ambata yanzu kuma sai Allah ya bayani kashi na biyu su kafare tsintsa shi kafircin da ake abada saboda ku shi ne Allah na ɗaukakin sarki ki illan labi na kafawa lalle waɗannan su kafirta a wa'un alai daidai ne a kan a an ba sauƙin kayan wa'azi ka gargaɗe su domin a dina su wa'azi al'izar shi ne al'ilam ma'a tafwi a sanar da kai a tsoratar da kai a sanar da kai kuma a ba su tsoroshi a kuma al'inzar amma inda sanar da kai ɗaya za a yi ba ba su tsoroshi a kuma al'ikbar labari ne za a ba su saboda ka abin nan kuma al'inzar shi ne al'ilam ma a tafwif a sanar da kai a zama allah kuma kuma da kai shi ne allah wata kusurin mulki a an da sun shi kayan musu gargaɗi ka gargaɗe su kayan musu wa'azi an lam tundirhum ko ba kai musu wa'azi ba la yu'minu ba fi iman li ilmi la bi dalika saboda ilmin Allah da wannan Allah ya sani ko kai wa'azi ko kar kai aiki banza na ba fi iman mun ji Allah ya kare amin kire ya ba mu duk wanda Allah ya ba wa shaida an riga an gama da ilimi na Allah ya gama da lahun mafuz an riga an rubuta cikin yan wuta saboda da wa'azinka da shi da babu da ko ka faɗi bai da umarni da shi su waɗannan mutanen da Allah ya ba ana nin dukkanin kakare ba ne wa'azi yana da amfani ne da yawa daga cikin kafar sun mutum wa wa'azi amma su waɗannan mutanen da Allah ta nufi ɗaiɗai ku irin su a abin nan irin su wannan abu jahal irin su wali bin mugira irin su ire-iren su da waɗanda Allah ta magana a kan su dukkan su ko ayyuka wa'azi da mutane ne عمال معمول ثاني وقت من هذا الإنسان وما يتقال له أبو سفيان تشكي جابع عن النوم وأوحينا إلى نوح وأوحي إلى نوح أنه لن وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن نعم. فلا تبتئذ بما كانوا يعملون لعل بدون وعد shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi ya yi ta wa'azi ya yi wa'azi da dare ya yi wa'azi da safe ya yi wa'azi da rana ya yi wa'azi cikin gida ya yi ƙauye an sai karshe sai Allah ta'ala ya ce wa rukiya ilalun aka yi wahayi zuwa da annabi ko annahu lan yu'mina min qawmin cewa lallai har abada babu wani sake imani da cikin mutanen ka illa man kad aman sai wanda ma ya riga ya imani da ba shi imani za a kuma tsara saboda za a halaka su fala tafta ibi ma kanu ya amalu kada ranka ya bai dan ga abin da suke saboda Allah ya rufe in fa ba su kuma imani kuma wa'annan mutanen Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa a an da sun an lamtun jirin la yu'minu ko kayi musu wa'azi ko ba kai musu wa'azi ba su imani saboda Allah ya riga ya sani Allah ya gama da ilimi Allah ya tabbatar da ya gama da su ba ku kuma imani دليل كما في الله تعالى ختم الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم الله يعطيني ولدي هدي أكبر ختم Allah ya rufe zukata da aka ce khatama ana yin Allah wata cikin sarki ya sanya sam na rashin imani ya rufe domin da aka ce khatmi yana ba da ma'anar sam khatam yana ba da ma'anar zobe sannan alkhatmu yana ba da ma'anar ruhiya an riga an rufe a gama وفي الختام على الشيء كنا إذا أكرهه زكاة المحجات ختم الله على قلوبهم Allah ya sanya ruhi a kan zukatan amma wannan ruhi ruhi ne ma'anawi ba hissi ba ruhi ne wanda Allah ta wa ya toshe iyakoki ne da imanin ku shiga kusan mutane idan an yi muku wa'azi in imanin na shiga mutum za a ga da kai ne yana wanda yana jin wani abu rai yana shiga to amma idan Allah ya rufe abun to za a ga wani in gawa ya ne takawa la imani ne kafa zai da ya karmar zai faɗa ba ilo da ilo sun bushe garo in ko gawa ya ki wallahi babu in babu ina mun ne da yawa ku sun ya tana da wasu madafai inda imani ke don gani akwai abubuwa da tsara musu imani suna da su ya tsara jin tsoron Allah wasu abubuwa ya mutu ga wani bai kusan hada su a yi. sai kuma suna zubar da hawaye alamun abin ya shi ne shi ne Allah ta'ala ya ci waɗannan mutanen fasalla Allah ala kulli Allah ya sanya a kan zukata wa ala sam'in kuma Allah ya sanya ruhi akan kunnon inda gaskiya ta yi imani shi Allah ya yi wannan wuri wa ala absarin kuma Allah ya sanya akan ganin su bishawa wasu irin toshiya wanda idanun sukan kuɗi suna kallon abu akwai da suna gani suna gani abin da kayan kara imani dama su idanun da ka gani Allah ba da sarki ya yi suna gani abubuwa daban-daban amma kuma akwai abin da ba su iya ba kuma akwai da la'ilin imani wa'anda Allah ka gwada mu mutum idan Allah ya gwada masu da irin ka sai su imanin ta ya kawo sai ka Allah ba su kan sarki yake wa kadhalika nuri ibrahim malakuta samawati wal ardi wa kadhalika nuri ibrahim malakuta samawati wal ardi hmm. wa liyakuna min al kazalika kamar haka nuri ibrahim muke gwada mu annabi ibrahim malakutar samawati wal ardi cikakken mulkin sama da ƙasa an ji Allah ya yaye da sama yana ganin falakitun da yana ganin falakitun falakitun da yana ganin falakitun daban-daban cikin sama Allah ya ce mun yi haka wani ya kuna nil mutane nil mutane yana da cikin mafi yaqini akan mulkin Allah ke yi kenan wanda ya ga mulkin sama na Allah mulki kasa bai bayar shi yasa manzo Allah ya sai wada da ubangiji ya gano abubuwa banda ban ya dawo kasa ba ta bayan su shi yasa mutumin bai saba da Abuja ya sai da bila take gwamnatin hawa na da kuma take riba ko ya ba su wanda ya kasance miki na bila ya su ke da yake da wanda aka gani da wanda ba a gani masu bindiga da wanda ba su da bindiga su ya gane to kenan wani security wanda aka riba ya da saboda ka Allah wanda kusan sarki ya gwada ma annabi Ibrahim malakutun samawati wal ardh cikakken mulkin sama da ƙasa da mai aka ce malakut cikakken mulki kenan yana wani tsakanin al-mulk Allah ya gwada mai ya gani amma ba kowa na gani ba shi Allah ya gwada kuma dai ya zama da kuma fiye gini da saboda ka zuciya idanu suna ganin wani abu da Allah ya rama gani shi ya gani imanin kai kawo yanzu ma ba ku gani ana cikin hiya wanda aka bai da yawa ya tashi kuɗi ya wuce bai gane su ba amma na baya sai ya dauka zuma ko ba haka nan saboda Allah bai gana ma ya buda mai ba yanzu a cikin da aka yi wani sai Allah ya shigar da wasu kalamai cikin zuciya ta ƙara imani wani ko ba su da wani ba su ce ba su wasu da cikin kai hankalin su bai kama ba da saboda da ji da gani da zuciya dukkan suna da wasu abubuwa waɗanda Allah ta sawa wanda ya ƙara musu imani ya Allah tsarin da ɗan imani amin Allah wata cikin sarki yake hatam Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bishawa akwai toshiya akan ganin Allah yake wa lahum azabun azim suna da irin azabun da girma gaban Allah shine azabun jahannama Allah ya kare amin jama'a duk wata azaba da kasar duniya baya take daga azabar lahira kun ganan duniya wani ta ga an kama mutum an tashi an yanke kawa kaga mutum an kama shi dan ta'adda an tankure shi ana dinga sama leda wuta ana diga mai ga yana kuwa yana ƙara duk aikin su wallahi duk mai tsofi yawa manzon Allah ya faɗi sai azabul lahi ya aka ya aka azamu kun garwashi na jahannama ga tanin kawata kwakwalwa ne ga babbaka ta saboda zahin da yake ga tanin kawa za a zama kun garwashi jahannama in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi amma kwakwalwa ne ga babbaka saboda bala'i Allah ya maka ga da azabar rabu shi yasa Allah ta'ala ya ce wa lahum azabun azim kuma da wani irin azaba mai girma ubangiji Allah ya kare amin da wasu Allah ba ka san sarki wa min annati man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bil mu'minin Allah ba ka san sarki ya gama magana akan kafirin tsintsa an gama magana akan muminai din tsaran an gama da su amma da sakamakon su ma yanzu kafin ya su an maɗe su kuma amma da sakamakon kafirai ga su tsawalan azabun azim sai yanzu a shiga cikin masu baki biyu miyagun mutane macijin sosiya munafiki jama'a da yi ba wallahi munafiki Allah da yi ba Allah ya tsare mu daga munawu to shi ne Allah zai bayyana munafukai duk mafi da aka samu bayan malaman tafsiri suka ce makka babu munafiki makka ta hirkiya akwai babu munafiki amma madina akwai munafiki akwai yahudanci kuma to shi na Allah zai maka bayani mana akwai yanzu sai Allah ya ce wa minan nas daga cikin mutane akwai man yaqulu wanda yake cewa amanna billahi mun yi imani da Allah kenan su za su sun ba da gaskiya na amanna lafi wa bil da akhir mu yi imani da Allah ku mu da ran da kiyama da Allah ta ala ya kaya wa ma hum bil su ko mun ne bane kaya fadin cewa mu ne kaya na su ya suna faɗi da fatan baki don kuku biya hankalin ku ya fanta da su ku ne wata da ku Muna ku munafiki ke faɗa ba tare da ta ga ki ta amma zai wallahi wala ni ban da abokin halayen cikin zuciya ta yi wallahi bai son ka bai kaunar ka yana allah allah ya wani bala'i ya farma sai ya zaɓi cikin rai sun ka ce akwai wani da yake da adawa da wani mugunya suna tsaye bakin kowa biyar suna magana sai sai ciwo sai masu wa sai maza maza ya jaye ka amma da wani masu kusurin sana su da mutu yi yola wani ba san sana ne kawai dan ne in ki so ya sauke kayan so shahara shi yasa ne kuma ka so shahara yasa ne jaye kaga adawa ta ba ta ce dama ya kwamu musulmi su muna hukai suna sifofi da yawa malamai suka ce daga tutun bakar zuwa tauba an na sifa ta munafukai 27 sifofi daban-daban daban-daban daban har 27 daga cikin za a faɗi magana da baki a lafi cikin zuciya ba haka na biyu ta yi ma wani hau kujere shi na Allah ta'ala ya ce wa ma hun bin mu'minin su ba mu'minin ne Allah ya sani ba su da imani wa ma hun Allah ka kasa da mukarrikin wala mu'minin su ba ba da gaskiya su ba ba imani ba ne li'annahum yaquluna qawlan dunar itikar suna faɗin magana ba kuma ta ba wa kalaman dunar tafsir suna faɗin magana sun ba san sun gaggalla ta ba قال البيضاوي هذا هو Al-Muzabzab المذبذب بين الاسمين wannan shi ne na uku daga cikin mutanen da manzo Allah ya sama a Madina masu kai ko mu tsakanin wannan ba su wurin muminai ba burin ta kai sai an yi da su wajen muminai din sai kuwa a cikin tare da abin da ai ga abin da Muhammadu ya ce ba bayan shi yasa mutane ba su yi wani tsakanin munafiki da annabi shi wanda an munafiki shi bai hukunka amma ba shi ne in ya faɗa wa magana sai ka ɗauka sai ya baka da mutum shi ne daɗin bai kuma in da jirgin na muminai sai ya ƙure a daka wurin jirgin da ka gane ka ka imani da jirgin ƙasa kai amma dai wanda mutum da bai yi wallahi muminin kwarai shi yasa so su munafiqun da Allah ya yi yace wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamu wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yakunu tasma'a liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah hmm. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فنظرهم قاتلهم الله أنا يحبكون الله كريم الله هذا كنت تركي سوى إذا رأيتم إذا قدمتم من أفتكيلوا بيتي شوفوا زيبك أجسام زيبكم زيبك شعب saboda garawa ne ga gini wando ya dage sama suna sassa kuma sun hulga ba a ran jima'a. Kullum aka hulga gaba. alhali su kake munafiki na So uzibu ka aji samu da yake su da yake su zai ba su shawara wa in ya kullu in suka yi magana kuma suka ba da shawara game da cigaba musulunci tasma'a li qawli za ka ji magana su ka annahum kusbun musannada ka ce ita ce ne waɗanda aka jirgina aka jera sun iya tsara magana yadda ka san azara an tsara ta wadda aka wadda aka yi da ita ruhin laka an jajjera ya yi kyau magana mai kyau suka waɗi wurin mulkin ka annan kusurbun musamman amma nan da suke daga cikin suna bala'in tsoro ya hasa muna kulla sai hafi alai suna jin suna tsammanin wajen tsawa za su wada a kan saboda ba su da gaskiya to aka saurasa saukar da ayar ƙwar'ani gaban suna faɗuwa sai sun sai ji an karanta mina su ciki in mu shaye su ba ya haka muna kullum sai hafin alai Allah ya kasa da mun Allah ko Allah ya ko eh kuma adu kuma adu Allah ya tune makiya in kana faɗan maki ka kawo ga munafiki ku ya maki na gaske kuma adu tuni tune makiya kana mutana da kafa Allah ya kasa da mun Allah Allah ya daina mu albarka Allah ya tsine mu Allah ya fakun sai ya tsada kenan munafiki daga cikin ɗabi'a sai akwai tsoro akwai iya magana ta ƙarya akwai diresin na ƙarya alhali bai tare da kai ubangiji Allah ya kare shi na Allah ba da kusan sarki ya ce yukhadi'un Allah yukhadi'un Allah wallazina wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun yan uwa mutum bai da kyau a ce ayyukan da mutum an da kowa a yi mitin an wata asirai sai da iya zuwa da ya sai iska mulkiya waɗanda abin shafa ya faɗa musu jama'a akwai shi zaman kuma akwai shi amana wani to su muna hukai da matar kai kamar yadda kana ganin yi mitin an ƙari da wanda za a yi zuwa da irin ya tsiri ya buga ba ya faɗa wanda abin ya shafa shi sa an cikin yan siyasa akwai muna hukai Allah kuma wani sai ayi yi bitan an gama da ke an ce rukunan siyasa na wannan kuma ga nan kwarai ko shi ma da bisu fata ya ce jaba a shi mura wasu ya to ubangiji Allah ya kare muna wuce jama'a kar mutum ya zama muna wuce eh an sai mutum da kai wani bakin ka don Allah bai san irin wa'annan mutane shi yasa kaga tattalin da Allah ya yi muni saboda ɗabi'a ba ta da kyau ko ka harkar duniya kada muna wuce shiga to bale harkar addini shine Allah ta'ala ya ce yuqatiluna Allah suna zara Allah wallazina amanu kuma suna yaudar masu imani domin wannan aiki na su yaudara ne amma a ƙarshe Allah ya ce wa ma yaqda'una illa anfusahum ba su yaudara kowa su kawo dan karshen abin kan su dawo Allah baka yaudara da komai sannan addinin Allah ko kare yaudara addinin Allah ba ka kare shi don ci gaba zai ba ka hana mai ci gaba zama ko ana ko ana ma Allah ci gaba saboda kuma na hukunci duk abin da yayi na zagon kasa ba zai hana addinin Allah ci gaba ba saboda ne saboda hasken Allah ne ya dumfaro sai ya fiye komi da ku manzo Allah kuma ya samu damuwa game da harakan munafukai har sai da ya ce Allah madaukakin sarki ce walau na sha la araina ولو نشاء لأريناكهم فلا أردتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لعن القول والله يعلم أعمالكم Allah maɗaukakin sarki ce walau da sha'u da mun gada ma la'araina kun da mun gada muka suka don ilinka kuma Allah ya yi haka ran juma'a cikin masallaci mala'ika jibril ya sauye su duk wanda har na nuna to ka sai ka tsaye sai zan manzo Allah yana tsaye cikin masallaci mala'ika yana zagayawa cikin masallaci babu da ganin mala'ika da yayi haka sai ki wanda ya tsaye zai miki sai da aka yi da wajen shi 36 ran nan waɗanda an nan tsaye sai da an tafi kan kusa da shirka sai ba sai da ya gama ganin su dukkan su sai su ku zanna walau na sha'u la arainaka da mu za mu gwada maka fala araftahum ka gane bi simahum da alawamin su wala ta'rifannahum kuma wallahi za ka san su fi lahani qawli wajen mummunan magana sun iya lahani qawli amma in sun daga wallahu a'lamu wallahu ya'lamu a'malakum Allah ya ya sanar da ayyukum sau daga ƴan uwan musulmi kai suna da sufi daban-daban daga cikin sufofin su akwai yaudara yukhadi'una Allah wal ladina amanu suna yaudara Allah sun suna yaudara masu imani Allah ya ce wa ma yakhda'una illa an anfusahum wa ma yashurun ba su yaudara kowa sun kawo saboda musibar wannan yaudara sun zai kadawa shi yasa ƴan uwan musulmi sahabbai sun yi magana da manzo Allah wani ya saba haka shi kawai kudiri Allah ya tabbatar duk muna wajen kahiri na duk muna wajen Allah kahiri na me yasa ba ha kashe su Allah ya gwada masu kasan su a iske su a kashe su hutar manzo Allah ya ce inni afta an yuqal inna muhammadan yaqtulu ashabahu ni ina jin kowa a dinga faɗar cewa muhammad na fita bai ne dan shi wani bai gane cewa muna cewa sahabina na ko ba gaskiya ba bai gane muna cewa sahabi na ba saboda haka iya ga an kashe shi sai a ce muhammadu na kashe sahabbai ne annabi sun kare su muna da a rasuwa kanan sai dai mutum ya shiga sai ta yi nesa shi samu manzon Allah ko yaƙi zai na wata rana in za ana nan zai ce nan za ana don mi na zo da kamar kada mu na kai suna asiri akwai abubuwa da yawa ba Allah sai sai ya banda sau. na fadda lisai mu na kai akwai wani yaƙi da aka ce sai da an kai nisa sai mu za Allah ya ce ga inda za a na sun ku wala mu ina mun sannan na za a da ba mu zuwa amma da sun tsaya su wala kowa gida kuma gida da su suna kuma ba kasan mu na yi da a ce ba da za mu ciwa cikin sai an ta taso da giri giri giri ki kara ganin ka samu abokin abokin tafiya sai ka ya za mu tafiya ya dawa ya baka. muna munafikan Allah ke wa ma yasaduna illa anfusahum wa ma yashurun su ba san cewa abin na dawo kan su bane dan bala'in munafiki kan zai dawo wanda yake Allah ya kare da ba sai Allah ya mutu ba sarki في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم suka sun sau saurin ciwo a kowane rashin lafiya yan rasu kunu ba wani ke sa suka sun sa ciwo ba wai ciwo ta ke ɗin tana wani ciwo suka ji ba a wani ciwo na a sai wanda suna ganin mutunci na ci gaba suna jin ba su jin daɗi suka sun zafi ba domin ka san wani shi na ya tare da shi ci gaba ɗaya ne promotion da ya kai ba ƙara girma ɗaya kai alhaki ya ƙara samu amma yana da kai kuma bala'i ciwo ɗaya ka kuma bai hana ba ya illa munafiki ka ce ka sai mota habara shi ne ma da ne haƙuri ya yi zafi amma ta ciki da ciki ka yi ɗan gidanka da kyau ka ɗaya biya ya gani haɗila illa ta yanzu kire ne bala'i ɗaya ka ciki amma da ne haƙuri ɗaya ciki ba iya bai iya hana suna ganin mutunci ɗaya ƙara yawa ɗaya ke manzon Allah ƙara kuma ɗaya ke su suna jikin su suna duk abin da suke kuma su mata ba ku shi yasa aka ce cikin zukatan su a akwai kiwo shi yasa malamai suka ce Allah ya kafa zukata su kashi uku akwai kalmin salim zuciya lahiyayya wanda ba ta shi lahiya lokaci sannan akwai kalbun mari zuciya marashiya lahiya irin wasu sannan akwai kalbun kasi dukiya ke ta sassa sassa, kau kau kau ko dutse da sai mutu masa duk cikin qur'ani Allah ya abuce to amma wacce ya yi cikin wanda dukiya ne ke ciwo da rashin lafiya saboda yake Allah wallahi ta da matsala shi yasa mafi yawan cikin manahikin Allah a duniya ne saboda yana ganin abin da bai so kuma bai hana kuma da wuya a tuba ga munahu da wuya muna yanzu ya tuba shi ya sa waɗanda suka tuba a zamanin da za a daga munahu ba su da yawa akwai wani sai da aka cima ansabul ashraf da wani malami ya rubuta sai da ya rubuta sunayen munafikai duka na zamanin manzo Allah da wannan sun da wannan an ka bari da wannan sun zamanin manzo Allah da wannan manzo Allah ya bari da rai da kuma wayan sun tuba amma sun tuba ɗan kaɗan na ba su da yawa saboda mugun ciwo na ubangiji Allah shi muna kariya ke sa Allah wata mutum sarki ta fi qulubihim maradun a cikin zukatan su akwai wani ciwo akwai wani rashin lafiya fa zadahum Allah maradan sai Allah ya ƙara muku wani ciwo akan wannan to ku ku mutu shi yasa wallahi jama'a in ka kai a da mutum ka gaya ci gaba yi mai addu'a roƙi Allah ya baka naka in ka gaya sai yan mota sai roƙi Allah sai mashi baka zaka sai Allah ba mu da rashin kuwa ne kuma mu samu samu matangan ka in yi gida da kake ciwo da wallahi an da ciwo wallahi ta fara wata cikin nan dan Allah ne ƙara mai kuma yin wani sai da kuma tsira sai maka yi sallah ya dawo ka nan muka ce kai dawo albashi ne ya ƙaro kai za ka kina wasu ya aiki ba albashi ba ta ka a zama goma sarasa abin wajen da dubu bakwai <laughs> a da ba sai ka wani abin saboda ka jama'a ka bar bincike ga abin da Allah ya ba. in ga Allah ya wa ne eh, wani inuwa shigo kai ba ka shata roki Allah ya ƙara mai kuma Allah ya baka na Allah ma ka sai sarki ki fa zada hum Allah marada sai Allah ya ƙara musu ciwo wani rashin lafiya a kan wannan walahum azabun alim kuma mun kai azaba mai rafi bima kanu yasbibun saboda suna yin ƙarya ayyar suna yi ke yanda ga cikin gwamna wa kai akwai ƙarya إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول بسم الله الرحمن الرحيم نعم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إنك لكاذبون الله فقط تنفر كيسي إذا جاءك المنافقون يا رسول الله إذا منافقين ستزوم يا من الله قالوا تنسي نشهد مشهدا أنك لرسول الله للي كي أبد من الله ذو ثم أكدات كده عن الصلاة نشهد أنك لا رسول الله أبد كي من الله sai Allah ta'ala ce wallahu ya'lamu annaka la rasul ko lalle Allah yana sane cewa kai manzon sa ne wallahu yashhadu Allah yana shaida innal munafiqina lakazibun lalle munafiqai mun kage tara kai ya fice cewa sun ce sun ce kai manzon Allah kai ya fice sun fice babu wannan magana da sun ce da kai rasulullahi da sun bar munafiqai da sun bar kullama sharri da yanzu shi munafiki inda ma shirin ɗaya kulla ya kuma gani to a'a sai ya ɗauki matakin ganin ya gama ba ya gama da mutum zama na munafiki in ya san akwai ramin zai za ka wada ka mutu ya gama da yana iza saboda munafiki bai su mutum ne da Allah ubangiji ya kare yasa Allah ta'ala ya ce wa lahum azabun alimun bima kanu yakdibuna ko yukadibuna wata qira'a ko wata riwaya yukadibun karyatawa ya kaji wurin sun suke yin karya suna yin karya da kanku makaryata ne da wasu kuma suna wata Allah akwai karya su makaryata ne ga wasu Allah ya ce zaƙi da lafa وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض وإذا قيل لهم لا تفسدوا كلنا وكيل لا تفسدوا في الأرض كذا في بنات في الأرض ظن لا هي أنا الديني تاركم kada ku zo ku gurbata al'amari kada ku yi ɓanna cikin ƙasa ta hanyar muna hussin la tuski dukkan arzi kada ku yi ɓanna cikin ƙasa kada ku yi tsari abinda an inna ma na aimu masu gyara ne to aimu wani wallahi babu da kin a gyara mu mu kowa wasu zama lafiya innama na hannun mu mu masu masu gyara ne ba mu ya na ai ka zo ka yi sun kai su kan suka da suke gyara ne alhali ban ana su kuma su sani shi yasa ai sun musulmi ana son mutum ya zama al ya yahi as-salihu domin aka fita shi as-salihu mutum na na bilin kai ne shi ba wa Allah na kai ne amma bai iya gyara kowa ko gani ya ana ɓanna da ya magana shi ya ce ma asalin shi ko al-muslim wanda shi ya gyaru gwargwado kuma yana ƙarin ganin wani gyaru gida na iya ga ana ɓanna tsawata wa in ya zo na ɓanna wanda ya fi magana suna magana ya gyara shi ya ce ma al-muslim ya gyara shi na manzan Allah ya ce bada al-islamu gariban wata ya'udu gariban kama bada'a ba dubar al ba. Maza Allah ya ce musulunci ya fara yana bako kuma da sannu sai musulunci an kai ya dawo bako dan lokacin farko musulunci in ka musulunta gidan ku ɗan uwa da su ba a ka wuce bako abu ka ba bako cikin ana bauta kuma ta uwaye da kakanni ka ce yanzu kai ka saki ta kuma ta kuma da izala a ina zuwa mai dare izala za a kawo ka dinga ba kashi a daure ka wallahi malam saboda ka zo da bakon ha ya za ka ce baka bautar lada da bautar ga kowa na yi kai ka ce baka yi to wallahi baka isa ba saboda kai lokacin farkon mutunci sabon su sha wahala akwai wanda aka kuma habab ibn al-arab makeri ne ko bawa ne da ya musulunta makera ta aka tuwa a gasa bai ne garwashi ya yi zahi sai a tuwa albainu ya ce wallahi namun bai na kashe wutar namun bai ta san fata ya fi shawa la narkewa da saboda ya musulun ga amma bin ya an kashe uwa ce an kashe uba ya saboda musulun amma farko da yanzu sai da shawa gidan gidansu da bilal bai musulun shi ma sai da ya wahala sai sai na wakilai fasoshi ya sayo su a farkon musulunci duk kama suna kazan bako gidan kazan bare gidan mamma Allah ya ce yau da gobe yau da gobe sai musulunci ya samu karfa ko ina kuma a fara da ce sake dawowa bako kuma kamar yadda yake bako farko sai kuma zama bako kamar irin kwanakin da aka yi in kake suna za ka yi sai a ce ya na gebe ina kai ina gebe kai kai tashi yau ka fi ka a cikin da gebe in ka ɗage wando sama a kama ma yan zigi kawai ba ma da san ɗage wando jama'a kawai ba ma da san gemu abubuwa daban-daban ya aka so da su ana wa kuma babu su a jawo hadisi a karanta sai ka ji kuma babu shi ina wallahi wanga hadisi ne zara shi ba a idan shi sai ka zama ba su to sai manzo Allah ya ce fatu ba lil ghuraba aljanna tana da limar rabin da abba ke sabon da ke zuwa na abar iya su sai ya huna yusrihuna afirin asrarna to su ne wanda suke yin gyara idan mutane su yi barna yanzu kuna gani yanzu ana aka kata kata ga harkar aure ana so a kashe lehe a rage a rage bidiyoyi amma ina to masu kokarin gyaran na Allah shi musu albarka amma wanda yake bane in tafi bane na sa a gyara ko to ina ga nake da da to kai bari mu faɗa ma yarinya ina wancewa in kai ba amma na abin da samu mafi ke kai ma annan zan ci zuwa kan nan ma saka zan ci zuwa da abin nan mafi kai kuma gida Zuba an jara ko har yara daga an wa sun bane matashi inda da ya zambe da kuɗi a kwashi goma sha biyu kai ko a kwashi da bai da kuɗin bai da kuɗin sai sai ka aure sunna sunna ke na wancan auren bidiyar alaƙa wato duniya ba abin da ya ke aure sauki ba da yanzu ka ganar masallaci ana iya shirya aure a sallaci daren da mutum ya za an sauran kaya daga baya yi yi ba ku ba ya haka eh? bisa hanya cikin ta ya dawa masu aure da rabi ya yi an zai cikin da ya a dawa gida ina ka tibu ina kwanan aure ɗaya an da sun shirya kan uwaye sun ka je sun ka da komi an kai sadaki shi kenan ko ba shi ana yin sadaki da baya ba ta yau ya matsala wani in tafi ta kawo ko gari mai musa ana ya laba da matsayi a shari'a abin yan tabarmi shi kenan sai ai an gaci da amurci sai matsala Allah in ya gada ma cikin cikin garejin mota ai kwanci aure a kai gwamna zuma akwai mai ba a imana har shugaban kasa ba amma a ga an ce aure za a yi a taɓar biya a yi jami'in jasa a masa tafi ya wahala ya sai lagos ya dawo shi abuja ya dawo ya tsallaka ya fara nijar duk wuri ya za a yi shi a kwasuna ga gina ga abubuwa daban da bare da saboda ka yi kuwa musulmi addinin allah sun ki gare gyara aka so a yi babanna ba shi yasa wani abu kai da aka ce musu so ku gyara halin ku kada ku yi bana cikin kasa سے کہ انما نحن مسلمون ادي سن کوئی ہوا بجارانی وتا ہے ادن کو کہ وہ اللہ نے 11 مچ تو ہے اللہ ہی کہے تو اللہ کریم بھالو تو کہ اللہ بڑا سنتیں الا انهم المفسدون ولا جل لا يشعرون الله تعالى يقول الا فصورا انهم lalle su munafukai humul muftidun sun yi ka su ne masu gurɓata yanayi ana zama lahiya su ne ka tara matsayi yan tara matsayi su ne munafukan Allah Allah ya ce walakin la yake mutum su sani ba ga jikin ku ba su ballaka ka kai jama'a bala'i duk bai kai mutum na banna bai sanya banna ba kana rusa addini baka san rusa addini ba iya ka banna yanzu misali mutum na shaye-shaye lebo ne ya yi baki idan ne sun yi jaya da kasan kwamarci awar hune sun yi baki ana haɗin wani da shi mutu wallahi tabarta sai to mini yi halar ban sata ban zuwa roƙo gidan kowa to mi allah ya shi na gaba. don dai ina sha to mi an matsala ta ala shi bai san cewa shaye-shayen bala'i ba kuna waɗannan kwatanta mai shi ko gare ka to mi allah shi mi halar shi ma ni ruwanku in yi saba shi na shawa kai ne ba shi bai san cewa bala'i abu muni a kai kisa ba zuba ina fata kun gane magana to saboda shi yasa kana banna ba san kana banna ba ya yi bannan ba wahala ya yi banna illa dan yanzu in ka san kana yi da kanka ka san baka da gaskiya amma in ka san cewa abinda haka kai gana kuma daidai kake to wallahi an samu matsala ubangiji Allah ya kare Allah haka cikin sarki ce ala innahum hum muslimuna walakin la yuslimun sai ba sani su ba san Allah su kai ba gaba sai Allah ta'ala ya ce wa idza qila lahum wa idza qila lahum aamiru kama amana an-nas qalu anu'min hmm. qalu anu'minu kama amana as-sufara wa idza qila lahum amin idan aka ce ku yi imani kama amana ku bar sauran mutane suka yi imani sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalu zanti anu'minu kama amana sufaha za mu imani kuma yadda wawaye jahilan mutane suka yi imani mu ba mu imani irin nasu don mun jahilai muka dauke su ko san jama'a a ga mutum na aikin addini sai a ga cewa wai babu wawaye haka ɗaya a cikin samun hanya zuwa tsaiwayin wa'azi ba ba su wannan wahala bai a ce mutum da zaka farko tun da sahi zai na makaranta wurin karatu da littafai ne ba ba ta kuɗi ba kuri ba wannan akwai wutar yanzu wasu mutane kan suke sai baka da aiki sai aiki ka ɗewa a zuci to baka da aiki baka da sana'a sai zuwa wata sana'a zamanin manzan Allah kuma akwai wani mutum ya ɗan uwa kullum yana wajen manzan Allah zaune شيكو غلام كله يا كفوا هي سيو كفوا يا شو كن كفوا فدا ابن ده فاما شي هذا السيما كما ده واين يا يا مغنا وانا كبر مسما ورين من الله جو متي كفوا كما كفوا باي يسي وانا بني دي إن ورين من الله يا زون والله غني بان سن ربوا من الله يعني سيد يكتب الدرو سيد يكتب من الله يا رسول الله تقول من وين يجي مغنا suna ganin suna cin kasuwanni daban-daban na ce ya tafi mu zaka cin kasuwa tare shi ba ya samu arziki kamar yadda na samu amma ya ƙiya sai manzo Allah ya ce ka kyale shi ka hita batu ne la'allaka ku biyi yana yi wa kai arzikin da Allah ka ba ku ka turbiya wanga mutum zama ne wurin da dan taimaka mai da ka biya wannan Allah ka taimaka ma kai wurin kasuwa ka bar shi nan wurin da haka da wannan malamai suka ce kenan Allah na ba wani arziki suna biyan wani sai biya ɗan taimaka mu wanda kake sai Allah ya taimake ka kuna ganin wani bai taɓa mallakar kuɗi masu yawa sai da ya aure mata sai da ya ajiye cikin raɗa abincin da ya kamata sai Allah ya zo mai arziki shi la'alla ka tuzzafa bi hakim wani kila arziki ne zai samu sai ɗaya na farko ya taɓa yana samun aiko kwari da lokacin da fara buɗewa kaya fara kowa saboda Allah ka tuzafu bi yana yiwa Allah na baka rikin biya wannan jama'a ina fata mun gane magana to saboda ka shi yasa su munafukai suna kallon sahabbai wawaye wani yasa kullum kuwa nan kewaye da mutane manzo Allah kullum eh yanzu harkokin kuma na koyi Ya shi kuta wata suka ce mu ba mu yi imani kamar yadda jahilan ga kan yi imani a ha ana nufin wawaye ko kuma jahilai Allah ta'ala ce ala ku saurara innahum lalle su munafikai hum sufaha su fa su ne wawaye domin Allah ta aiki ma ba annabi manzo ga annabi da idonka ka ki imani da shi babu babu wutar da kai babu wawa irin wanda ka ce yau ga annabin da an ka aiko ma ka gane kai babu irin shi amma ka ki imani shi wawa kai ka aiki wawa ta zuma ina fatan mun gane magana an ce wata rana abu jihali ya ke zagaye cikin daji bakin gari yana rangani sai yadda wata kura ta koyi wata tafar wata barewa lokacin makka akwai dazuzzuka kwari har cikin haram. sai ga barewa ta tsallon kusa a cikin haram. ta fi kaɗuwa wa ajabar akwai abin ban mamaki hatta hayawanat ya aiku na anna hada haram ha dabbobi sun san cewa wanda wani harami na ba a kashe koyo ne sai kuka ta wayoyi sace kai abu mamaki kai daga Allah ya aiko ma manzo can ka imani kai ka kuwa ruwa abu mamaki ga alheri ya bayyana ka gana dai ka zan sahabi gani ne da imani shi ka zan sahabi amma ta kiya ka ke da shi yasa wallahi jama'a zama tare da manzo Allah ba kai na alheri ba ne. sabon su zama tare sun samu annabi kwaye da su sun gan sun ji magana sun yi sallah baya ne sun ci abin tare da shi shi yasa ina jin daɗi sahabi yake sallaitu wara annabi sallallahu alaihi wasallam ina jin daɗin karatun hadisin da sahabi da cewa yi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gazauna ma'a rasulun min yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a akwai alheri da kewa ka amma su muna su cikin sahabai ba duk muna hukumar lai ba sahabi na sannan in yi muna musu cikin manzo Allah ya zan babu ko ya tuba ya mutunta daga baya ba annabi ya musu ba sahabi ba don abin wanda aka hadi shi ne mallakiyar nabiya mu'minan bihi wa mata al islam wanda ya haɗu da annabi kuma ya yi imani da annabi kuma ya mutu akan musulunci shi ya amma in bayan annabi ya mutu na kan musulunta ba ka cikin an yi shekara saboda ka kai, ba su abai ne. Allah ta'ala ya ce ala innahum hum sufaha walakin la ya'lamun su su ne wawaye sai ba sani ba ba san wuta a su kai ba shi yasa kana ganin wata rana wanda almajiri na kallon wani wanda ba almajiri ba shi suna ganin ya tausaya mai shi ko ya tausaya mai kowa ta sai wani yake shi suna ganin ka almajiri ba ka da aiki abin tausayi kake baka da arziki kudi ba kai shi ko yana yana ganin kai kana kallon ne da addini ba jahili na bai a addini ba kana ganin tausayi saboda bai sa addini ba kai kuma yana ganin tausayin ka saboda ya ga baka da aiki ba ka dini jama'a kuma matsala ku ba kai kai ga kallon biri shi ko yana makalla <laughs> wallahi ba mutum mutum ya rike addini ne zama lafiya hukai su ne wawaye da Allah amma ba su gane sai an mutu daren warin sun abin zai gane samu na hukun ne da yi wallahi bai koyi ba illa wa'ala Allah ya kare gaba sai Allah maka kucin sarki yake وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ta'ala ya ce wa idza laqul ladina amanu su kai da suka tsaye da masu imani da hanya qalu sun amana idan mutum muna mun ba mun imani ba mun sallah ba har ka alijin mutum mu sai mu ma ai mun imani haka suka ce mu'minai idan munafiki ya gama mun mu'min sai ce ai ma dun muna ba ba dun dige min ba mun sallah ba muna ayyuka a cikin saurata duk da mu da ku duk daina Allah ya ce wa idza halau ila tayabini amma idan suka ke banta suka yi siri da shedannun irin yahudawa da kiristoci da sauran na kai uwan qalu bi sai inna ma'akum mun ma tare da ku ka hanci mu duk guda na muke da mu he mu guda uwan ka sai ba ki biyu ya an haɗu da mu me sai a a tare ya an kuma an kawo da kashire ko yahuda ko sai a ce duk yi sai su ce wala ku da ku mana muhammadu ya kai mana ruwa hada waya nan dan ɗaya musamman su zamu da shi na saboda haka mu kan mu ba mu sonai illa ba mu sai zamu yi daina kawai amma da duk sirri na zamu ba sun faɗa mu kaji baki biyu la ilaha ula wa la ilaha ula su muna wasu ba su cin kahere ba su cin ne. Allah ta'ala ya ce wa idza khalau ila shayatin idan suka ke banda shedannin su fa'idan faradu wa rajahu ila ru'asa'ihim wa kubara'ihim idan suka kibanta suka kadaita suka koma wato wajen shugabannin da manya-manyan ahalin balali wa nifar ma abu tabbata da muna wasu kalu sun ce inna ma abu lalle muna tare da duk duk bige min da mu da kudu guda wallahi muna tare da ku inna ma nahnu mustahzirun abin sani kawai mu izgili muke musu muna ce musu mu yi imani da ta izgili kawai qalu sun faɗi lahum nahnu ala dinikum muna aka addini wa ala mithli ma antum alayhi min al-i'tiqad kuma muna aka rubuci akai na aqida aqida murad kaga kenan ya gwada munafiki kafiri na shi yasa kaga Allah ta bayanin ayoyin sai da aka wajen aya 10 sha wani abu ana bayanin halin munafiki saboda su da wayar gane ba don kai tsaye baka ba ka gane munafiki munafikin Allah na iya saukar da ta gida ne sati guda na baka ka abinci amma wallahi bai san kabe kaunar munafikin Allah inda yana ganin idan mutane ko mishi sai yi maka amma wallahi in ka in ka in ka daga sai ya zabi kai tsuwa sai nan banza da alama munafiki ce to muna fata Allah shi muna kariya daga sharri munafiki yan uwa musulmi akwai inda ya kamata mu kai amma kuma mu kai lokaci ya ɗaya mana tsaya nan ko sai eh, to sauraka yan uwa mutum bari mu fara nan in Allah ya san gobe kuma sai mu ci gaba zuwa ko Allah inda muka yi duka kuskure Allah ka yafe mana dama karanta ilimi ne wallahi da karancin bincike saboda ka Allah ka yafe mana saboda kuskure inda muka yi daidai kuma Allah ya ba mu ladar karantawa ya samu aiki da abin da muka ji Allah darajar wannan suwa albarkar suwa akwai bukatu da yawa na da gare mu na alheri Allah ka biya muna akwai masu mutsa daga cikin mu Allah ka yaye musu baki daya an ne ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يجعلنا